Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hadi. Eh, Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Allah abin da da nake so daga Allah ta sami shugaba. Ka biya shugaba maganar nan fa ba wai magana ba ce. Maganar magana ne ta a nemi taimako a masallatai ba. Magana duk kawo shi Allah ya dubi Allah ya taimake ni ku agaje ni malam na so ki ci rayuwa ta a nemi kuɗi ko da gidaje na da suke Kano za a da ya kai da da mutum da haɗa a kai a haɗin kuɗin nan don Allah don za ki falla kuma duk wanda za a gaya a ita kuka ai da ba a can can wani da yawa ai eh, ka kamar kana yi fara Allah ka gaskiya ne gaskiya ne kada ku yi wasa da rayuwa ta ana cikin hadari sosai ba ana cikin maza abin da suke gaya mu wallahi sai na ko za ki yi Allah sai mu ma su ma sun gaya mana to ka shi shugaba dan Allah ya san na ajewa shugaba za ka Allah ma Allah ka kira shugaba ka kira malam ka kira malam ka kira ko wanda kake da magana da shi da ya fa ya a baka tero ga wani gwamnati ya da a halin da nake gaskiya ne a ga wani wanda aka ana hukunta da su da kai amma da abin da da abin da kasa da hali da ke gaskiya don Allah gaskiya ne kuma shi ka da a kai magana na wani da Gaskiya a gida gaskiya gaskiya ne don Allah Allah ya yi Allahumma ja'al da kullu dan Allah kada kada a gani da shi da dawo ka tabbata da ake Allah shi ma mafita mana, insha Allah suka sauka ba suna kusa da kai a da wanda ta ka Allah Allah maka mafita Allah shi maka mafita Allah shi maka mafita